Salamu alaikum masu sauraron mu mu da wannan lokaci mu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na studio Kalangu wanda yake zowa bisa kan radio 52 wanda suke hulɗa da studio Kalangu a faɗin eh, Niger wannan muhawara kuna samun shi eh, a nan maraɗi bisa kan radio garkuwa da radio sarauniya yau maudu'in hiratamu shine yaya za a yi a yaƙi eh, shan kwaya a cikin lakololi a maradi kamar yadda muka sani eh, shan kwaya dai a maradi abu ne wanda ya ce ci gaba da tada hankulan al'umma eh, alakalumma na eh, likita wanda yake kula da lahiyar kwakwalwa sun ce a duk wata bisa mutane wanda suke zawa don a dubi lahiyarsu kashi talatin yara kanana ne in lakwalo wanda suke zawa domin a lahiyarsu a wannan abu ne wanda yake tada mawayin hankali wanda ke tada ah, hukumomin hankali kuma wanda ke tada al'umma hankali eh, me yake sa yara suke shan kwaya a menene eh, abubuwan da za su iya biyo baya in yara suna shan kwaya alakol kuma eh, wani irin hanyoyi ne ya kamata a bi domin a cokan wannan matsala ah, wannan maharar dai mun gayyato abdu itin shine darakta a nan maradi wanda ke kula da sashen lakwal maradi ta daya mun gayyato yakubu labo wanda yake mamba ne na eh, zauren matasa a nan maradi muna tare da madam lawali hawa eh, wadda take cikin wannan kungiya ko take kula da wannan kungiya na uwaye eh, dangance da lakol kuma tana cikin wannan ko ita ce babbar kibiyar wadda yake kula da lahiya a lakol ko muna tare da madam nagadi balkisu ita kuma wanda take kawo tallahi ga mm, wayan mm, yara wanda suke sa hannunsu cikin tafiyar da lakon malumai na gode sosai da kuka amsa kiran mu sunana Muhammad Maman ni ne nake gabatar da wannan eh, muhawara. Darakta da ku za mu hara. ku ne darakta eh, wanda ake cewa director departamental na eh, lakol eh, a nan maraɗi yaya ne shan kwaye ga take wakana a nan maraɗi cikin lakuloli a nan maraɗi to auzu billahi mishi ɗan bismillah rahman rahim muhammad dai ka kawo wani zance da lalle shine ya bi ruwan dai gaba duniya a nan maraɗi tunda kowa abin ya bashi mamaki yanzu an diba kamar yadda ka gayi ne cikin 30 eh, eh, talatin bisa 100 wajen fannin eh, lahiyar kwalkwalwa da ka da yan likitoci ka diba don yawancinsu yara ne kuma yara 'yan lakwal su ke da matsalan shan kwaya to menene yake kawo wannan Eh, shan kwayar na farko dai akwai kwaikwayo eh, yaro eh? ya ce kaga wancan yayi ya gan dan uwan shi yayi ci ma sai ya ce to bari ya gwada ya gan menene yake shi tunda shi wancan da ya sha ya zo ya gaya mai abin da yake shi a cikin shikin shi ko ya ce mai ran nan yana power power yake shi ƙarfi yake eh power yake shi irin wannan baya ganin kowa irin wannan <laughs> ka gane ko baya hadam kullum eh, kowa hula ka gane ko to shi ko da an ka ga ma wannan sai ce a bari in gwadi in gani dok shine experience in in ya gwadi in ya gan a kai ran na huwa effectivement da ni ɗanɗana na ji wani girgiza a cikin kaina kuma wallahi ta ya nake kawai wani ƙarshi nake ji kamar wani zaki Eh, duk wanda ya zo gaba gare ni gaskiya ashe ƙarhi yake ba mutum kagan ja ya fara gute irin wannan experience din to ya fara yin mugu a wajena ya fara mugu a wajena in guda ya fara biyu ya fara to se fuci to abin da ya sa ce nan kaka gani yara suna kokoyon dan uwansu tunda suna gani effectima wannan shaye-shayen da yake yi shine ke bashi suna shi ke bashi karhi shi ke bashi kuzari magana cikin mutane eh, eh, abokan nashi duk wannan experience in shi ne shi ma yake so ya yi kokoyo da wancan don ya samu wannan experience a lokacin bai sani ba yana tutar da lahiyar jikin shi ne kuma yana tutar da kwallon shi don cikin wannan experience in in ba a yi maza-maza an ka tsaida shi ba in ya girma da shi to ba ya a ganga baitarwa ila iro kifirab abun yi kamari cikin lakololin mu yanzu dai za ni cewa ya rage ya rage tunda akwai matakai da an ka'aza cikin lakuna mm, za mu zo bisa kan matakan yawa eh, mm. ya rage tunda akwai surveillance da yawa da an kai don ka kamar wajen da kace in mun zo wajen matakan don ka mun gaya muku matakan da an kasa cikin lakwal in gaskiya abin ya rage yanzu mm. eh, ya rage fisibilillahi amma dai a shan kwan dai ana yin shi eh, ana suna yin suna yin shi paske in ba cikin abin da suke boyewa suke yanzu suna yi sai su sai su koma can bayan lakwal can suke shan shi ko ko in suna da wani aboki wanda gidansu na daidai kusan lakwal to gidansu ne suke zuwa kuma cikin ɗakin abokinsu nan ne suke fawa eh nan ne suke zuwa su je su sha kayan su har lokaci yayi hmm. in ba su da kur premier air eh, don gidan wannan abokin nasu ne tun da kusan lakwal ne don sai su ce za su zuwa su ɗauki fawa irin wannan don ka sai su shigo lakwalin don da sun shigo lakwalin wani nahiyi ne kake gani cikin eh, comportement in nasu ba su bane kenan a wani abu eh shine nika cewa ya rage da cikin har cikin lakwal suna kawo shi har cikin class recreation wa in gama suke zai ga sun sun bi bayan eh, fenetar sai su kunna kayan su su dan sha'ir wannan shikenan da an shayarwa na sai ga an liƙe idanu an girgiza kai nan abin ya fara hawa ni na taɓa gani su ne hmm. kuma an gani kuma wanda muka kama sai da muka gamsu wani mine ne kuke shi a jikinku wai in ku sha wannan to duk wannan abin da yake gizo ya darakta mun gode da wannan bayani eh, yakubu labo kamar yadda nace kana cikin eh, mambobin mm, majalisar eh, matasa a nan maradi ya kuke kallon wannan shaye-shaye na kwaya na ɗalibai alakwal eh malam muhammad da wannan ibtala'i tunda cewa za a yi ibtala'i makaranta wuri ne na ɗaukar ilimi wuri ne na ba da tarbiyya mai kash ka gani yanzu ga alamma wanda ka gai dole ne ya tada hankali idan za a ce a wata kashi talatin saman ɗari wanda suke zuwa dan a diba kwakwalwa a wanda suke zawa likita da matsalar kwakwalwa yan makaranta ne kuma kowa ya sani yanzu masana sun nuna cewa akasarin wannan matsala ta kwakwalwa tana samun asali ne ta hanyar shaye-shaye mm. idan ka gani wannan abu mu a matsayinmu na majalisar matasa ta jiha abu ne wanda dole ne ya tada mana hankali tunda mu ƙungiya ce wadda gwamnati ne da kan shi ya saka ta don ta kama mishi da duka wani abu wanda ya shahi matashi idan kau yau aka ce ana shaye-shaye cikin makaranta kenan mu mun yi imani da cewa ai matasa su ne suke da matsala su ne abin idan aka ɗauka za mu kai muna ba mu da matasa wanda za su tsaya su yi yau iya zanto cewa matasa ba abin da suka aje sai shaye shayi muhammad ai ba magana cewa yau wancan shine likita idan ya tahi ai abin da muke tunani ya zanto wani matashi ne wanda yake yin karatu nan zai zuwa yaran filasan shi misali diratar da yake nan zamani muna tunanin a'a cikinmu ne wata rana wanda idan misali diratar ya tahi za mu zuwa mu kenan idan har yau matasa ta hanyar inda ake yin karatu don a ciyar da ƙasa gaba izanto kuma ya koma wuri inda ake shaye-shaye kenan malam muhammad duk wani matashi mai hankali dole ne abin zai tada mushi hankali kun yi na'am da ana shaye-shaye dai mun yi na'am sosai muhammad saboda idan kan lura ai mu ma kakamance cikin wannan kungiyar tamu akwai ɗalibai tunda yau matashi menene ake cewa matashi salon dokan niger eh, yanda kundin niger ya kirkira daga ɗan shekara goma sha biyar har zuwa ɗan shekara 35 ne ake ce ma matashi malam muhammad kenan cikin lakwalonin nan ai abokanmu ne matasa suke can mu mun san abubuwan da ake saboda mu muke tare da su mu muke tare da su wasu a cikin lakon lakon mu muke tare da su cikin jami'o'i mu muke tare da su cikin kungiyoyi kuma namu na matasa mu muke tare da su gidan biki mu muke tare da su kuma dan da santar na luwaji waɗansu lakolloni ne suke cikin hadari a nan maraɗi eh kamar yanzu da lakuloni wanda suke cikin hadari da babu wani kididdiga wadda aka yi ta tattamci ba ni iya hutuwa in ce maka lakwal kaza da kaza su ne suke cikin hadari mai abu guda dai ni na yi imani da shi malam muhammad duk lakuloni inda suke zagaye da wannan kyos-kyos wanda ake saye-saye ko wasu lakuloni wanda suke wajen kasuwa malam muhammad suna iya zama lakuloni wanda suka yi kowane zama cikin bala'i saboda yau idan kan lura idan dai ana samun wanda suke iya zauwa eh, suna iya sai-sai suna, suna, suna zauwa akwai wasu wanda sai da kwayan nan malam muhammad ai a dokance kowa ya san taka doka ne kenan a ɓoyi ne da sai da ta da shanta kowa ya san taka doka ne a ɓoyi ne ake yi malam yakubu labu na gode sosai eh, madam nagari balkisu kuna cikin kungiya wayan eh, ɗalibai yaya kuke kallon wannan matsala to gaskiya matsala ce wadda ke ci mu mutuwa a ƙwarya ko uwayen yara mu uwayen yara ko da dai a wani lokuta uwayen su suke cewa a a ni dana bai shan kwaya bai bai akwai uwaye da yawa lambaran basha akwai uwaye da yawa ba su san abin da ɗiyansu suke ciki ba mm. kuma idan aka zo aka tuntuɓe su da wannan zance abin su tsaya su bi ƙididdiga su gane lamarin yaya yake tahiya su da kansu za su tsaya na harko su ce a'a sai abin ya yi kamari sosai inda bai ta ruwa a lokacin nan ido ke rena musu wata yaro ya yi nisa har an kai abu ya taɓa kwakwalwa tunda in kun diba yanayi yanzu duka yaran da ake gani ga hanya suna cince-cince suna mi dami duka shaye-shaye ne babu hauka irin na da wanda ake cawon gadai ciwo ne yanzu babu shi duka wa'annan da kuka gani hankalin nan nasu ya zama juyayye wannan shaye-shaye ne yana ba ku waye tsoro a yana ba da tsoro sosai menene tsoron shi nan zuwa ɗan lokaci kaɗan wa'annan yaran matasa da kenan cikin lokal inna su ne za su zauwa su ɗauki shugabancin ƙasa yaya za a samu shugabanci a cikin mahakwata a cikin wa'anda jikinsu ya nakasa ƙwaya ta kashe kenan bata yiwuwa a samu ci gaba dan shi ne mu uwayen ɗiya muka yi tsaye tsayin daka muka zo mu kawo gudunmuwa muna kama ma lakwal shugabannin lakwal yaya ne za a yi a ciyo kan mu irin wa'anga matsalolin da ke wakana a cikin lakwal amma falillahi alhamdu yanzu cikin 'yan lokutan ga kaɗan muna samun canjin yanayi sosai tunda a ɗan kwanakin bayan nan ana ɗan samun su amma yanzu sun fara ragewa yaran da kansu sun fara ganewa za mu zo bisa kan ya matakai da aka bi domin wannan abun ya canza eh, amma dai ku waye dai ku yi na'am da ana shan kwaya alkol mun yi na'am da ana shan kwaya tun da mu kan kanmu muna kamo su in an ce akwai in an zo sannu sannu kuma za a gani haka nan hmm. madam madam lawali hawa kuma kuna cikin uwaye eh, masu ba da tarbiyya kuma kuna cikin ku ne kamar eh, point focal na eh, lahiya alakol yaya kuka kalli wannan kuke kallon wannan eh, shaye-shayen na matasa alakol to assalamu alaikum alaikum salam kenan a matsayina na uwayen yara kuma surtu matsayina na mai kula da lafiyar yara cikin lakwaloni lalle azim lalle azimin wanga eh, alluba za a ce akwai mene ta mm. shaye-shaye mm. sosai ma akwai cikin lakulodi tunda a kowane lokaci muka ta zagaye babu lokacin za ka shiga wanda ba a kama ka koken da yara suna shaye-shaye mm. an ce koyi masu ba tarbiyya mini ne eh, aikin ku to masu tara tarbiyya kenan muna tsaye mun sa ma yara ido fiskan zamantakewa su lakwal. me ya yau su abin da ya kula da lahiyar su da karatun su da kai da kawo su na lakwal da aikin su kenan shine mahimmancin mu a cikin lakuloli me ya kawo ma shan kwaya lakwal to eh mun san ana shan kwaya cikin gari ah, me ya kawo shan kwaya lakwal madalla shan kwaya me ya kata to akwai dai me ake cewa zama miliyoyi. yanayi yanayi akwai yanayi kuma akwai kuma eh, abuta Kuma ko turawa suke cewa mauvaise frequentation hmm. eh frequentation eh kuma akwai gasa hmm. hallo kuma akwai ɗanɗano wantan ya yi nima ban ɗanɗano fiye da tikiti hmm. kuma hallo akwai masu sa kansu kenan shan kwaya ko kusa da tana kawo musu yan canji mun sani yaro yana ya shan kwaya a gida ko ya sha kwaya cikin unguwa me me yasa yake kawo shi alkol waɗansu na cewa zai ba su kuzari ne na karatu ko me yana shi ne yawanci duka yara da suke shan shi hmm. kamar in za a musu jarabawa wanda ake cewa ko composition hmm. ko ko dan kandida hmm. masu bida jarabawa karsan eh, shekara kenan shi suke amfani da waga kwaya saboda wai su samu kara buɗe kwalwarsu ta buɗe su samu nan da nan abin su dauke da yawa a lokacin ba san ba illa ce suke kama kwakwalwarsu na gode sosai za mu ci gaba da eh, hirar tamu eh, za mu shiga cikin kashi na biyu darakta mun san eh, lakwaloli tunda an sun amince sun yarda da yara suna kawo kwaya waɗansu har sai dawa ma ana yi cikin lakwal kuma ana sha sun ɗauki matakai wani irin matakai ne lakuloli suke ɗauka domin fuskanta wannan illa to eh, rama muhammed mun gode ma wannan mahara da muka nan gayi dan dai gaskiya fi sibilillahi eh, wannan shaye-shayen a nan maraɗi ana nan ga ɗaukashi da muhimmanci to matakai da an ka ɗauka dai cikin lakuna shine eh, ƙungiyoyi akwai ƙungiyoyi da an ka kawa a cikin lakwal ɗin shine comité de vai comité de vai ko 'yan lakwal ne tsakankaninsu aikinsu menene su gani su shi lalatan da ake yi a cikin lakwal ɗin in sun gani sai su zo tare rapidement su gaya ma administration don administration ta ɗauki matakai tunda administration ita kadai ba ta wakilin eh, eh, eh, elev wajen dubu hudu zuwa dubu biyar dubu hudu ko dubu a maradi mm. eh dubu hudu zuwa 4000 à 5000 élèves dans un seul établissement donc administration ita kadai ba ta iya da wannan duka dole sai an sa kungiyoyi na 'yan lakwal in ma da za su kula da shine comité de veille bancin kwamitin da bai akwai kwamitin da sante akwai kwamituka da yawa da ake azawa don matakai ne da an ka ɗauka a cikin lakwal ɗin don a samu a yi kontrolan wannan ɗalibai wanda suke cikin lakwal ɗin anya abin zai iya yi armashi tun da eh, a za a iya cewa yaro zai tona asirin abokin shi ha ba tona asiri ba ne au contraire taimakon dan uwan shi ne za yi yau in an ce wanke hannunka ka ci abinci ai ba abin gane bai ka lahiri ba ko <laughs> ko ko kana ta yaya irin wannan na gan rame gaba gare ka zaka waɗance a wani hankali ga rame nan gaba gare ka na yi lahi shi da kanshi za ya san alalle wallahi sai ne ka bani kenan ba za ya sakewa ba don ka dan shi ne irin wannan duka waɗannan abubuwa a cikin lakuna wannan kwamite da vein da kwamite da sante da wani kwamite da an kauza duka dan dai irin wannan a yi controlan environnement scolaire ne bancin wannan kuma akwai fuyi mm-hmm. da ake yi na cikin sakunan nasu tunda ba a sani ba ko kuna zancen drug drug kwaya kwaya ba ai ba kwaya kadai bace take abin nan ba kwaya kadai bane akwai mugun abu da yawa da suke kawo cikin sakunan nan da ko wannan in an yi fuye kaga yaro in ya in ya san lalle lokal in nan ana fuyen sak in shi kamin ya shiga class kaga an rage ba su zai ji tsoro zai ji tsoro kuma dukkan lakwal nan ba su kare wannan shigantaka kuma a cikin lakwal sai dai su yi shi can waje jana ba cikin lakwal ba ne waje za su yi shi amma cikin lakwal da tunda sun san ana kontrolan su ana fuyen su to wallahi ragewa za su yi hmm. to kuma dan shine nake ce ma alhamdulillah ya rage wannan shaye-shaye na cikin lakwal ya rage alhamdulillah yaro in ya sha kwaya wani irin illa ne zai iya kai mishi alkol ka abba da Allah yau kai mabari an ce ma yaro yana shan kwara tun yana karami yau illa da zai kama ai da yawa ne kwalkwalar shi tana tana tabuwa alakul din mm, bisa kan karatun yau bisa karatun ne sai ka ga yaro yau ba ga sunan ba ga titi in ka tambaya sai ya ce ma ai yayi kaza shi ya kai terminal ko yana da bak ko yana turazium ya yau dushi ne wannan dushi ne wannan yana kawo hudace hudace kuma tsakanin me da yawa to ba dan shi bane nace ma ai kwaracin ba ai kun shi wani 11 eh, cikin class ka ya sa mu eh, shi ya kashe shi to kai dan adam mai mai kulwa eh, normal yana wannan saboda Allah na gode abdicin <laughs> yakubu labu wani irin gudunmuwa ne kuke kawowa domin a cokan wannan matsala na shan kwaya alkohol muhammad kamar yanda masu saurare da kowa suka sani majalisar matasa an sabunta ta yau da watanni hudu da suka wuce mm. eh, mu da muka zo kasan idan muka zo a matsayinku na kungiya eh, dabar lissahi na harko da ake yi ya ne za a zo a yi tsarin aiki na shekara cikin tsare mu aikan da muka yi wanga magana ta shaye-shaye gaba ɗaya da musamman mashaye-shaye na cikin lakol ya ja hankalinmu inda mun yi tsari wanda muke tunanin insha Allahu za mu yi taro tarurruka na waye ma eh, matasa kai musamman matasa wanda suke cikin lakunoni saboda kamar yadda na ce matashi daga shekara 15 ne zuwa 35 kenan yau duka dai yaran da suke cikin eh, daga sha biyar ne zuwa talatin da biyar a niger mhm. kenan muna tunanin duka yaran da suke cikin lakol in kuka ɗauka wanda suke da shekara sha biyar har zuwa sama muna tunanin abokanmu ne kenan ya kamata mu kawo namu gudunmuwa don ya zanto karatun nasu ya yi kyau kenan tsarin da za mu yi shine wannan a waye ma juna kai bancin waye ma juna kai malam muhammad mun mhm. sa cikin tsarin aikin mu. ya ne za mu kai koke wajen masu hannu da shuni wajen shugabanni don ya zanto wannan matsala ta shaye-shaye cikin lakwal wannan matsala ta shaye-shaye da ake yi cikin gari a waje da ko'ina ya kamata kowa tun daga mu matasa tun daga su uwayenmu da cewa ma'aikanta kowa ya kawo nashi gudunmuwa saboda yau matsalar shaye-shaye malam muhammad abu ne wanda lahi ne wanda kowa da nashi akwai lahi na mummuna kanmu na matasan na ganin kwam kamar yadda aka ce ganin kwam ne na ga aboki na wancan ya sha ni ma bari in sha in ji me yake sa miye miye shi kenan ka ganin kwam ne matasa suke saka kansu ko to akwai kuma neman abin duniya su ga 'yan kasuwa wanda suke tunanin ta wannan gurbatacciyar kasuwai kana iya samun makudan kuɗi kenan ka gani abu ne wanda kowa dole sai ya kawo gudunmuwa shi kowa sai ya yarda cewa a'a ni idan ban yi gudunmuwa ta bayan da ya kamata zan sa al'umma cikin tashin hankali saboda ɗa'ayi na kowa ne ko yau ka zan silar bata dan wani to kai ma ka tabbatar da cewa idan sosietin nan da ta lalace kai ma ɗiyan naka dai nan za su zama mm. kenan idan waɗannan ɗiyan yaran unguwan nan suka lalace ka yi imani kai ma dole yaranka yi sun samu abokai ko in ma ba nan suke ba wani wuri za su tafiya su ma dole ne sai an sa mu wanda suke iya lalata tarbiyyar su nan mu tsarin namu dai malam Muhammad kamar yadda na ce maka mu waye ma juna kai da kuma koke wajen al'o wajen magabata dan ya zanto an yi tsari wanda malam eh, za a kawo ƙarshen wannan shaye-shaye da sayar da wannan guba yanzu malam in kalli in muka lura muhammad abu guda ke bancin ma wannan shaye-shayen na kwaya malam muhammad akwai wani matsala sosai wanda yake nan shaye-shayen shisha wanda an maida shi eh, wanda an maida shi ga yana ni a nan tunani dai akwai lokacin da nan maradi an ɗauki wani kudurin doka wanda ya hana shaye-shayen shisha a waje me wannan shaye-shayen shisha a waje eske an bari shi shifi yau ka tai tsohuwa wannan na ce da ka gani da daddare matsayin kan dan jarida ka je ka gani da daddare mai ke faruwa irin waɗannan wuraren suna da yawa inda ana rubutawa ma har zuwa wai ga yanan shisha ake saida shisha ake rubuta ana saida kuma wani abun a sha za a gani yanzu wannan afar da kermes in ka lura wanda wanda ya wuce mun gani a niyame wanda aka hoto ana za a kermes ana afish ana cewa eh, eh, bip hmm. shisha da kenan ka gani nan ma wannan wasu abubuwa ne wanda ya kamata a matsayinmu na matasa matsayin na hana yin lakol hmm. ya kamata a ce a tuka kowa ya sa a kan shi wannan lakwal ɗin da ya zanto kowa ya san da wuri ne ɗauka ilimi kuma wuri ne da ba da tarbiyya. Mala ba na gode eh, ko da dai zan karin bayani cewa ah, mun san an ɗauki ƙudiri ah, watan da ya wuce cewar an hana kermes alakwal ina tsammani kuma yana cikin koke-koken da kuka kawo kuma tasa don wannan abubuwan a kawo ƙarshen su madam nagari eh, kuna cikin wayan yara wani irin gudunmuwa ne kuke kawowa domin eh, a ƙare da wannan shaye-shaye alakwal to gudunmuwa da muke kawowa mu uwayen da ya da yawa ne saboda in kun ɗoka kuka gani ai lakwal wuri ne na cuɗanya mhm. na maza da mata mhm. kuma wuri ne na ɗaukar ilimi mhm. to mun san kuma ilimi bai samuwa cikin wani yanayi saboda duk wanda yake shaye-shayen nan yau da gobe an sa abin da zai karasawa saboda kun gani ilimi yake ragewa in ilimi na sha da baya zai aihwar da bari lakwal ko kai ka bari don gaban kanka don shaye-shayen ya yi yawa ko kuma saboda rashin aiki za a sallama ka ka koma gida tunda in ka kai inda baka iyawa dole za a sallama ka kuma kun ga cuɗanya maza da mata matan ma sannu-sannu sha suke yi to mace da ya dace a ce gobe ita ce gimshikin cikin gida wadda za ta ba ɗiya tarbiyya ta zamanto ita tana sha wani irin iyali ne za ta ba matsala babba to kun ga irin wannan matsalolin ne dole mu sai mun yi tsaye-tsayen daka saboda mun fara samun lokutan da ɗiyanmu ma na sha 'yan matan ana cha ɗiya na sha 'yan mata tun da ku da kun kun san akwai lokutan da ɗiya 'yan mata ma suna shan shisha to wadda take shan shi to inda mace <laughs> take shan shisha shin wace irin al'umma ce za a ta kasancewa wuri ne na ɗiya da yawa mini ne kuke ku waye yara mu muna biye su sau da gora tun hutar wasu daga gida muna biya sassaloli iri-iri har zan wasu lakwal har mi ke hana ɗiya mace surtu ɗiya mace muna bincike menene ke hana ta zauwa lakwal shin akwai abin da ke hana ta ga hanya lahiya lahiya launi ko kuma da dalili kenan wa'annan dalilan shine muke biya kullun sahi kenan ba amsa kuɗi kaɗai ko a zancen amsa kuɗi wannan kuɗin mutane ne ke ganin su mu wannan kuɗin ba su taka kara suka karya ba saboda inda mutane sun san amfanin wa'annan kuɗin su da kansu za su yi tsaye su ce a ƙara bisa kan abin da ake karɓa saboda kowa ya sani yau an ce in dambu ya yi yawa bai jin mai gwamnati ba ta iya ɗoka komi da komi a nauyi a bisa kanta na tahiya ka diba ko kai da kanka gida in kana da iyali da yawa ba ka iya biya mu kowa bukata a lokaci guda sai ka bi a hankali kenan ku ne kuke eh, kaman waye kai ne kuke muna mu waye mu mu da kai ko da yaushe muna tare da da cikin lakuna lakuna mu kowane lokaci zagaye ne muke yi cikin lakuna mu tahi mu mu da faran mu tahi muna ganin ma elef ma in mun ga gungun elef ba su da kur a siyasance muke zuwa wurin su lahiya mi ke wakana ya aka yi daga nan wurin yaro yaro ne in ka mishi babba da yaro sai ka kamo shi hmm. cikin wayo in akwai matsala za ka ji in kun ba matsala a ce mushe ne bai zo ba kuma za ka ji hmm. to kun jiya da muke yi mu muna samu kuma muna yin forum saboda maradi fi sibilillahi mu nan wani mun taba yin wani forum nan maradi eh mun taba yin forum nan a conseil de ville inda muka eh, muka tattaro duk wa'anda ke da hannu a cikin tahiyyar lakol kun falillahi alhamdu daga wannan forum inda muka yi nan maradi ville sai muka ce to da aka kare forum ga matasa 'yan lakwal duka inda ke da ɗan lakwal da ke marabi eh, sai da muka gayyato su da mushina da kowa da kowa da kungiyoyi duka masu hannu da shuni a cikin lakwal. da suka zo aka yi muhawara tare da su bisa kan irin wannan shaye shaye daga nan ne aka ce a ah, to yanzu ba haka za a yi ba don a samu a rage wannan shaye-shaye a zo a yi komiti komiti ƙanana wa'anda yara da kansu su za su binciko hanyoyin da ke sa a samo matsalolin da ke sa shaye-shaye to wannan kwamitin da aka yi shi da aka zo muna nan mun zo muna ba da tunda par an par trimester muna yin abin ga regional da muke haduwa muna ba da duk a sakamakon abin da muke samu cikin lakwal mm. yanayin da lakwal take ciki mm. sai a aika shi au niveau national mm. to daga nan ne tunda suna haɗa mu mu nemo laibon pratika kowa ya haɗi mm. to da muka haɗa musu wannan forum inda muka yi tunir da ya aihon mu da musa komite de mm. daga nan ne minister ta samu idan mm. cewa a tahi da shi daga nan maraɗi ne ya taso hmm. daɗa aka samu aka tai aka yi generalizan shi aka ce to yanzu ba a huddo takarda arete ne wanda ke sa ai komite de vey aka zo aka yi forum shi ma aka zo aka ce to yanzu da cikin kowace lakwal a sa komite de tun tunda an gani aikin da komite de vey inda yake za mu zo bisa kan aikin da komite de vey yake kuma sakamakon da ya bada madam eh, lawali hawa bangaren eh, naku wani irin gudunmawa ne ku waye masu bada tarbiyya kuke kawowa domin a gani shan kwaya ya rage ni a matsayina ko riga biyu mm. na uwa mace kuma halo na mai kula da lahiyar yara mm-hmm. kenan horon da zan kawo ko gudunmuwar zan kawo gudunmuwar da kuke kawo da ke kawowa kenan shi ne na ɗaya mu sa ido biskan abinda abun da yara ke yi kamar yaya ai mun kuzance na kuzance da muna da kwamiti na mai kula da lahiyar yara kenan wannan kwamiti kin nan in lakol ta tashi a rantri suna abun da ake cewa plan d'action kenan cikin plan d'action kin nan bar muna hora kenan da su kansu uwayen IMA kun gane ko da APA kenan sai mu kira su a yi convocation reunion Ya aka yi reunion cikin eh, activity ɗin suke mene su kwamitin da santi kenan tsare-tsaren za su yi kenan da haɓar ɗufo ke uwayen su ma mu waye musu kai biskan illa wanga shaye-shayen da ake cikin lakon mm. su ilfokil ke conscience su san da illoli na shaye-shaye kuma ya kamata su masu kawo eh, yawwa a fara da su mm. su san me ke ciki sannan kuma kwamitin sai koma wajen abokansu ɗan lakon mm. abin da kuke na gode madam muna kusa da yi karshen uh, wannan uh, hirattamu uh, director kun ce an sa kwamiti kun ce ana binciken sak-sak in yara kayan shi shiga wani irin sakamakon ya bada wannan matakai da kuka dauka ya sa an rage shan kwaya ko ya eh, to alhamdulillah wannan matakan da muka ɗauka effectima ya aiho da kirki inda ake cewa misali ne za ni bada bara ba ni kiran sunan lokal in saboda uh, confidential in ɗin in da ni da kankana sun ka kirawo ni kuma ni gan yaran ni gan kwayal menene suke yi tsakankani su ne fasfas suke yi wanga in ya ta yi dush sai ya shawo wanga a sai ya ta to cikin wannan ta yi ta nan ne an ka kama su da an ka kire ni na zo sun ka gwada min yaran kuma ga kwayar don nan take-take mun ka mun kai deturin shi mun ka kirawo uwayen yaran mun ka gaya musu mun ka ce kunji kunji abin da yanku suke yi nan take wal gudan kwaɗuwa ta yi kwaɗuwa ta yi sai da an ka zuba mata ruwa ana ba ta iya tamani ko yaran ɗanta yana wannan wannan lalata tunda ita wallahi in an kawo ta Qur'ani sai ta rantsa ta ce ɗanta ba ta wannan amma ka gan gida mota ya sha in yazo gida lam sai koma kama abin gina lam <laughs> ba Allah lahiyayye tun wannan eh, act in mun ka fara dukkan matakin in fuyan yara wannan matakai sun sakamako ya fara kun kun samu sakamakon da ya nuna cewa shan kwaya ya fara ragewa ya fara ragewa da yawa parce ni akwai waɗansu faran da ma da suke kira na suke ce mi a ah, gaskiya alhamdulillah wannan matakin da an ka ɗauka na kwantarolin yara kamin su shiga kalas kamin su wane ne extra wallahi sun ji daɗin su tunda su inda ya su ya su ne su faran da lai wallahi su sai su rantse su ce dan su bai san wannan abin ba amma da sun kashi an fara wannan abin wallahi suna goyon bayan matakan da an ka ɗauka kuma alhamdulillah ya rage mhm. ya rage ya rage abin da ya sa yanzu ƙara ragewa za a yi in mary zu conseil de jeune ya ce wannan kiosk kiosk inna da ake sa kusan lakol to duk su ne su ne danshe ba su kawo su nan ga kadro ga lakol ga ko ina kusan lakol don kun gani ko yaro da ya so yaro nan gashi a melive sai ya je ya turizma ya yi shakayin shi kenan kukan da kuke kawo ne a ce ma mayor mayor ya tada waɗannan da suke ai akwai doka ɗin ba su abin da sa nan sunan shi ba yamma yan hana shi akwai doka da minister a retain an ka doka duk kiosk inda a zalantur da zai zekol a hana shi duka an hana mai ni nan da ni zo maraɗi kawai gashi nan ko ina wani bude sai lakwai gana ni nan kusan wata lakwal kuma da bani kiran sunan zana ce suke ba matol ba zana ce suka sa wallahi ni ce ma kamar daki ne ka san daki mm. kamar daki ne ni da kanka yana tabarmi ne a nan shingwade ni da kaina ne wallahi billahi li zal ba wanda ya ga ne yaran yaran su kai maka su da ni tambaya fasika ko wannan ni ce kai wani na yayi zanin ga kusa da kuɗin ga kace a ah, waɗansu yara ne su ce yara suka ce me na ina suka ce a ah, yan lakwal ne wai nan ne recreation suke zuwa suna suna shakada suna wuta wallahi muhammad ba ba wanda ya game ni ne ni an kati ina ni je ni gan wannan abu kuma surplus ni shiga lakwal din ni ga ni ce provisor din wannan zanen ba ni son ni kira committee executive in lakwal din ni ce maza maza ku yi min da wannan. Darakta na gode sosai za mu ci gaba. Yakuba kun ce eh, cikin plan d'action ku akwai shirye-shirye da dama da za ku yi. Eh, kuna sari wannan zai iya kawo gudunmuwa a rage shan kwaya a maradi muhammad ka san shiyo da an ce waye kai ne don canza eh, halaye abu ne wanda dole yana so a yi yau a yi gobe a yi shibi hmm. eh, mu mun yi imani da cewa wannan hanya wadda muka biyo ta mu yi waye ma abokan mu kai mu kuma kewaya wajen masu hannu da shuni kamar yanzu in kadi ba direktar ya yi magana ta akwai doka wadda ta hana kowane irin kiosk ne a zo a yi shi kusan lakon dab ga lakon an hana a yi shi doka ce kenan kaga mu a matsayin mu na kungiya wannan doka ce za mu kakkaɓe makura sai mu je mu gani wane ne yake da alhaki na kaddamar da wannan doka sai mu je mu gane shi mu kai koke wajen shi mu ce wannan dokai ya kamata ya aiki to kakin shi dole sai an ja hankali kamar yau idan ka lura mun wara din ne ne eh, gari ne wanda in ka diba ko ina kasuwa ce har wannan abubuwan shi ma ya kamata a tsaya a yi lissahi a gani garin ga akwai kasuwoyi da yawa wanda gwamnati ya saka kuɗi me za ka gani kashi? yau duk wanda ka shawo kasuwa ce nan ma kaga wani abu ne wanda kun ba a lura da menene mutum ke sada ba wa kenan kaga wannan wasu abubuwa ne wanda ya kamata a diba eh bancin wannan mala eh, in ka diba yau kusancin mu da makausa ƙasa makwabciya Nigeria ya sa akwai wasu halaye wanda ba namu bane kawar wanda yake zuwa can ya san akwai wasu halaye wanda ake yanzu wanda matasan mu suke yanzu wanda ba halaye mu bane wasu ne wanda suke tare da mu yau eh, idan ka lura akwai wani mutum wani babban dan proje ne garin yake ina tunani nan da shekara biyu ya yi kira na ya ce mini ya kuma wai eske malaman garin kumaradi da yake ma'aikaci ne a kawo me sai ya ce mini ya kuma malaman garin kumaradi da ma'aikatan garin ga amma ba su tsaya suna lissahi suna ganin wani illa wanda wani makaranta da ya zo da waje wanda yake iya kawo kan tarbiyyar yaran mu yau dan ka lura ma eh, Muhammad shaye-shaye cikin makaranta ka wasu abubuwa na badala kowa ya san da wasu makarantun ne ne wanda muka yarda aka saka mai kuma ole da waɗannan mutanen su zo su bi tsari namu na nishar tsarin al'adunmu sai suka zo suka kawo suke yi. Kashi, mu kuma da yake akasari in kan lura matashi kamar yadda muka ce mutum ne wanda idan ya ga wani yayi wani abu wannan kiro din sai ce bar shi ma yi. yau shaye-shaye da yan mata suke yi na shisha ai ba halayen mu bane shaye-shaye na siro da wane ne kowa ya san ba halayen mu bane kowa ya san da ake yin shi yau za a gani yan mata etudiant malam eh, muhammad yau za a ganin shaye-shaye wannan abubuwan ba don komi ba saboda abokai na banza na wasu 'yan ƙasa da suke nan cikin tare da mu wanda nake tunanin namu tsari na na konsai za mu gani kamar yadda na ce jan hankali da kai koke wajen magabata don a ɗauki doka ta yi aiki wadda kuma dokar kakin a ɗauko ta ya kamata a kowa da kowa a sa shi gaba don a ce mashi wanga abin da kake yi ga abin da doka ta hmm, ce idan har ka yi yarda da cewa ka san da dokai ka je ka yi kenan da abin da ya biyo baya hmm, wannan nagode sosai nagode sosai eh, yakuba madam nagadi eh, kun ce an sa kwamiti da bai kuna tabtamna da yara wani irin sakamako ya bada ya fara sa kwaya an rage shanta koya to falillahi alhamdu gaskiya sai in ce kwayan na an fara rage ta hmm. saboda ɗabi'u ma yanzu wanda yara suke yi cikin 'yan shekaru baya na ƙarshe da suka wuce sun fara dainawa hmm. sun fara ragewa wannan shan kwaya da suka tsananta da harin suna yi sun ga kamar yayi ne yanzu da suka ga an ɗauki mataki ko ina an tsaya tsayin daka kan uwayen ɗiyan kan nan lakwal ɗin kan su kan kansu abin abu kan nasu to gaskiya sai mu ce an fara takaitawa an fara ragewa sosai tun da halayensu ma yanzu in an tahi ya bambanta da na 'yan kwanaki baya da suka wuce madam lawali hawa ku da kuke da kuna cikin wannan kwamiti ko kun sa kwamiti na na lahiya yara alakol yaya abun ya hawar ragewa cikin lissahi da kuka yi kenan kwamitin da aka sa na kula da lahiyar yara sai a ce alhamdulillah ana ganin sakamako mai kyau mhm. su da kansu yara sun fara abin da ake ce mana sarki ce ma prise de conscience mhm. kenan sun gane da akwai illoli cikin wanga shaye-shaye ya kuka san sun fara canza ne kenan lokacin da muke zuwa wajen waye musu kai mhm. taron na waye kai da muke zuwa sai ka gani in kana cikin ba da horo can sai ka ga yaro ya bude ido haka kenan yanzu ne eh, ya fara eh, samun eh, labari masu kyau ko ko a sai kika can wani sai ya zo ya ce maka ai wani da wani suna sha to ni ya zan kwatanta su ko ko a'a sai a ce ma tunda da muka je cikin ekip din akwai hada likitoci hmm. akwai inspector na anti-drug hmm. akwai su dai gasu gasu hmm. kenan sai ka sun yara portions ce ma likitan to wanda yake ciki ya ne zai yi ya bari kun gani kenan sai mu sa rai ake yi vraiment akwai peut-être que shi ma ne yake sha amma kun bai mm, shi wanda yake sha ya yi kenan sun fara ganewa cewa ba abin kwarai bane haka ne sun fara mm. gane yanzu kenan ba abin kwarai bane muna sa eh, ra mm. zuwa shekaru in dai ana kamar yadda wanga yace in ana yau da gobe yau da gobe ga a gashi kenan insha Allah yara za a dawo irin tabi'o'in mu na da wanda muka samu ga malamai na gode sosai da kuka ba da ku domin magana bisa kan shan kwaya alkol kuma kowa a fannin shi ya kawo gudunmuwar da suke badawa kuma mun gode ma allah yadda kuka ce harkokin sun hara ragewa za a cewa dai eh, kokowa da shan kwaya a cikin lakololi abu ne da duka masu hannu da shuni duka masu fada ya kamata su hannunsu don a yi eh, kokowa guda tun da shan kwaya a lakol dai gaskiya ce ba ba wasa ba ne kuma eh, waɗansu sun ce ma in sun samu ne in za a iya samu kamar malumai masu zuba eh, aikin kwakwalwa in za a iya samu su a kawo su alakol alakol eh, domin su a kulliyomin suna fadakar da yara zai iya kawo ciwokan wannan matsala malumai na gode sosai abdulten ku ne darakta na maradi 1 dangance da manyan makarantu na gode da ka amsa kiran mu madam nagadi eh, na gode kuma eh, ku ne eh, ke cikin mambobin wayan yara ku amshi kira kuma na gode sosai madam lawali hawa kuna cikin wannan kungiya na uwaye masu ba da tarbiyya kuma cikin ne shugabannin wannan sashe na lahiya alakol mun gode sosai yakubu labo kana cikin wannan majalisar matasan jihar na maradi kuma kun bada sosai gudunmaku na gode sosai kuma sai allah ya haɗa. Masana. Masana.